Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa haɗe da zammar samar da tallafin kuɗi da abinci ga iyalai da annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri a kansu. Kana za su taimaka wa ma'aikatan tarayya. dokokin za su kara yawan taimakon abinci da tsare tallafin da ake baiwa marasa ayyukan yi kada dokokin za su shirya ba da albashi mafi kankanci na dala goma sha biyar a duk sa'a guda ga ma'aikatan tarayya da 'yan kwantaragi ya kamata mu ɗauki mataki yanzu in ji biden kafin ya sanya hannu a kan dokokin umarnin shugaban ƙasar a fadar white house ya ce amurkawa da suke ganin ragowa a cikin albashinsu suna rayuwar hannu kwarya hannu baka ne kana ya ce bai yiwuwa mu kyale kuma ba za mu kyale mutane mu su kasance cikin yunwa ba mutane da aka kore su daga wuraren aikin su saboda annobar yanzu za su samu taimakon abinci biden ya bai wa majalisun kasar shawarar ware kusan dala triliyan biyu domin taimakawa amurkawa da suke shan wahala daga tasirin coronavirus sai dai akwai shakku ko kudirin zai samu goyon baya 'yan majalisa su tabbatar da shi a hali da ake kuma a ranar litinin ne kakakin majalisar wakilai nancy pelosi za ta aiki da bayanai akan tsige donald trump zuwa majalisar dattawa in ji shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer a jiya juma'a domin fara shari'ar da ka iya sanadiyyar hukunta tsohon shugaban kasar akan ingiza mummunan tarzoma da ta rayuka a majalisun amurka lallai akwai shari'a in ji shuma yayin da yake jawabi a zauren majalisar dattawa ya ce za a gudanar da cikakkiyar shari'a kuma za a yi shari'a ta gaskiya 'yan democrat sun yi watsi da bukatar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell da neman jinkirta shari'ar tsige shugaban har zuwa sabon wata saboda lauyoyin trump suna bukatar lokaci su shirya dabarun kare shi trump shine shugaban amurka na farko da aka tsige shi sau biyu kuma na farko da za a yi shari'a a kansa bayan ya sauka daga mulki sai dai shuma bai ce ga ranar da za a fara shari'a a kan tsige trump na biyu ba amma in dai har an tabbatar da laifin ingiza tashin hankalin to za a haramta masa rike wani mukamin tarayya a jiya juma'a ne waɗanda suka mutu da cutar covid-19 a kasar jamus suka haura dubu hamsin yayin da aikin bada rigakafi a turai yake huskantar kuma baya a lokacin da kamfanin har hada magunguna na astrazeneca ya sanar da cewa aikin na tafiyar hawainiya fiye da yadda aka shirya a baya saboda matsalolin samar da rigakafin shugaban kasar jamus frank walter stemier ya faɗa a juma'a cewa zai fara barin hasken fitila a tagar fadarsa ta shugaban ƙasa ta Belleville, domin tunawa da waɗanda annobar covid-19 ta hallaka su Stenmia ya yi kira ga jamusawa su masu yi hakan mace-macen coronavirus sama da 850 a cikin sa'o'i 24 a jiya juma'a ya kai mace-macen coronavirus a jamus zuwa 50,642 associated press ya ce mutum dubu arba'in ne suka mutu da cutar makonni biyu da suka shuɗe a jamus jami'an kiwon lafiya a jamus sun faɗa a jiya juma'a cewa duk da mace-macen cutar ta haura dubu hamsin amma cutar ba ta yaduwa cikin gaggawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya samu karuwa inda 'yan majalisa suka tabbatar da sakatarensa akan tsaro wanda shine jami'in hukumar zartarwansa na biyu da aka tabbatar da shi yayin da gwamnatin ke kokarin daukar matakan sauye-sauye na ayyukan tsohuwar gwamnati. Majalisar dattawa ta kada ƙuri'u 93 na waɗanda suka amince da Janar Lloyd Austin mai ritaya, inda ya zama ba Amurkin Afirka na farko da zai jagoranci ma'aikatar tsaro. Mutum biyu kaɗai ne suka kada kuri'u biyu na rashin amincewa. Austin ya ɗan ɓata lokaci kafin ya kai wurin aiki ya isa Pentagon bayan sa'a guda domin ɗaukar rantsuwar kama aiki. Ya samu bayanan sirri kana ya gana da shugaban ma'aikatan Pentagon da kuma wasu manyan jami'an tsaro. A ƙarshe ana ƙara masa wa gwamnatin somaliya lamba yayin da ake zargin aika da sojojin somaliya zuwa makwabciya ƙasar habasha domin su shiga mummunar yakin tigiri iyaye mata sun yi wata zanga-zanga da ba a saba gani ba a mogadishu babban birnin somaliya da wasu wurare suna buƙatar sanin makomar 'ya'yansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a eritrea sun nuna damuwa cewa an kai 'ya'yan nasu zuwa yankin tigiri inda sojojin gwamnatin habasha suke fada da mayakan tigirin tun cikin watan nuwamba a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyan yankin kuliyar afirka na ji cewa 'ya'yanmu da aka tura eritrea domin ba su horon soja an ɗauke su kuma babban aikinsu ne taimakawa prime minister abi ahmed su yi masa yaƙi in ji fatima muallim abdulle labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. a cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne a kan kangararrun yara. To ko menene ke janyo ko kuma sanadiyar kangarewar yara? Inda a wasu lokuta ma akan alakan taɓarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye. To ko menene mafita ga wannan al'amari? Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu iyaye game da wannan batun. Halima Asmatla Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina sai kuma Ummi Tarabi mai kamfanin Sacroglu wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin ya bi abokanan shi shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai ta'ammali da miyagun kwayoyi to bari mu fara ga dangadan da malama bilkisu muhammad kaikai to maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi wasu na ta'ammali da miyagun kwayoyi wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani me kike ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara wato a halin gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske na farko dai abin yakan taso daga gida musamman ta fuska iyaye akwai iyayen da sukan zama suna da halin ko kula game da tarbiyyar yaransu za ki ga yaro ya tashi ya fita uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba ba su san da suwa yake ta'ammali ba ba su san ina yake shiga ba daga zaran yaro ya fita daga gida za ki ga babu abin da ya damu iyaye wanda kuma a halin gaskiya a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun ba da wa'annan 'ya'ya amana ga iyayensu domin ai shi ɗayan ka haife shi Allah ya ɗora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa har ya zuwa reno har ya zuwa ya tasa ya zama mutum duk suna alƙashin kulawan mahaifa ne to da zaran an samu mahaifa sun zama masu sakaci sun zama masu halin ko in kula ga 'ya'yayensu to komi yana iya faruwa musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu saboda haka kan garewa 'ya'ya da muke gani da muke ake fama da ita musamman a arewacin najeriya inda nan ne ne wayo nan na fito ya ta'allaka laifin kashi tamanin bisa dari ya ta'allaka wajen maza domin mafi yawan mazajen mu na arewacin najeriya hausa fulani idan za ki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu da zaran mace ta samu ciki babu kuma ruwansu da ita ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna taya yafa babu abin da ya dame shi idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe kila sai kin yi bacci a sun yi bacci ki ganshi to ta ya za a yi mace dan ma Allah na ba mu ƙarfin imani da ƙarin hali abin mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar ƴaƴa musamman arewacin Najeriya maza suna ba da gudunmawa kashi 80 bisa 100 domin da za a haɗa hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfe ina tabbatar maki wannan irin taɓarɓarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan duk na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai za ka ga wata ta ya'ya fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a ban mata tarbiyyar wa'annan ya'ya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkashi. shi so wannan abin ya ta'allaka a maza maza su ne ke da laifi fiye da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an ban su su gani to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwa mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware ma 'ya'ya ɗakuna an ba su talabijin da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tun da mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da mu duk auren da aka shimfida bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar maki ba za a samu yawaita fandararrin yaya ba yawanci an tahi an je an yi abin da ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyyar al'ummominmu. To masu sauraro abin da lokaci ba ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu ka a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf Musalama Abu da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. Assalamu alaikum Misuwa. Barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon 'ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. a cikin shirin ciwon ya mace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da dr amin ahmad shehu kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma hafsat ladan hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa a yi sauraro lafiya ah, mutane da dama suna kai mata su ne suke jefa yan uwansu mata cikin kunci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar da a gidan miji ko kuma a'a ke zaune gidan miji da kishiya sai kika idan ita mai yiwuwa ce take da iko a gida ta yadda za a juya al'amura cikin gida sai kika dan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka daure a firkin tumaki wannan ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali akwai wayannan abubuwa a gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na nazancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya turo da wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata 'ya'ya mata ilimi ka a dinga ware maza 'ya'ya mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi mai zurfi ba wai eh, a yi karatu kawai a yi karatun zuku da sauransu ba a yi wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin ga zai rabu a haka tarakta kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko za ki mana ƙarin haske akan haka? To abin da zan iya cewa anan shine ana samun haka da yawa yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai to kinga akan wa zai mm, sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai bane ba daidai bane saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi in aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan watakila za su dan rabu za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya yayi ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne shi amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata maza a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake akwai abin da kike gani gwamnati za ta iya yi domin kawo sauki ko kuma kawo da waɗannan matsaloli da ake kama da su a To na farko dai gwamnati tana da sauyi a kanta tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifi a tabbatar an kama shi an hukunta shi an hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa-rufa an rufe maganar abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa don aka samu aka yi aka hukunta wayanda suke yin wannan wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu. Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana. To gaskiya daga farko dai in sai magana sai mace sai wani lokaci haka duk discussion inda ake yi kamar da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane ba ne sai da wani ya yi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai ka yi shiru a ah, to lokacin da na fara aiki aka je meeting ga abubuwa suna damun kowa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai ki ga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him sai ce to if this person can do it sai the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina ce zan iya so gaskiya kuma sai na ga irin dan local friends mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta ce ah, to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata tunani in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane a ce ba shortcomings ba ne i just need to take a step further to gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally in my life socially in my life financially ce shawarar da musamman mata gida ma'aikata ne ko kuma a ɗalibai ne ma a game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa. Mun mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai. sa mai attending lecture din nan abin da na gama organizers din na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abin da mata suke ciki. akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh, lalle haka. hakan um, religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa. To mai sauraro Da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko kuje mu da wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu. da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. مع السلامة rahotonmu na musamman a wannan makon. Zanna sake cewa Najeriya ta shiga mawuyacin halin da bata taba shiga irin sa ba domin al'ummar kasar sun shiga halin ha'ula'i da ni'yasu. Hujjoji kawa su ne taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya ƙara yin muni domin satar mutane da kuma kashe su don neman kuɗin fansa da ake yi tare da yi wa mata fyaɗe ja haɗe su waɗannan lamurra su ne suka tsorata manoma suka yi watsi da aikin noma a gonakinsu na yankunan karkara da ke can cikin dawa wanda hakan ya haifar da tsadar rayuwa wanda kowa ya ji a jika a yayin da mahara ke cin karensu ba babbaka jami'an tsaro gefe guda suna fama da harharen waɗannan mahara wanda a wasu lokutan ma wasu suka rasa rayukansu wasu su kuma a ji musu munanan raunuka na harbi ganin lamarin ya ɗauki sabon salo shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya je mahaifarsa don yin hutun mako guda na kashin kansa maharan sai suka yi amfani da wancan lokaci suka sace ɗaruruwan ɗaliban sakandaren kimiyya ta garin kankara To a lokacin da gwamnatin jihar ta Katsina suka sami nasarar 'yanto waɗannan ɗalibai, shugaba Buhari sai ya tunanin ya bi ya je ya gansu don ya masu barka da arziki. shugaba buhari ya yi kakkausar magana cikin jawabinsa wanda ya zama wa'azi ga jami'an tsaro ina fata shugabannin tsaro na sojoji na ƙasa da na ruwa da ya sama da 'yan sanda da 'yan sandan ciki su ci gaba da tunani da tsoron allah su yi aikinsu su rika zaro masu izgili daga cikin ana wannan haƙƙinsu ko sun yarda ko ba su yarda ba Allah zai tambaye su tun daga wancan lokaci allurar da ya masu ta shige su inda suka ƙara himmatuwa a yakin da ake da ta'addanci tabbas mahara ba su ji daɗin haka ba don hatta 'yan islamiyan da suka dawo daga wurin maulidi waɗanda aka sace su kwana biyu da wancan jawabi da ya yi a birnin katsina cikin daren nan jaman tsaro suka bi suka farauto waɗannan yara suka 'yanto su hata hanyar kaduna zuwa abuja can ma mahara ba su ji daɗi ba wato kidnappers masu satan mutane domin an hallaka akalla kimanin su hamsin a wani samame da sojojin sama da na ƙasa suka kai masu farmaki a lokacin da soja suka kai samame da jiragen sama na yaƙi da kuma sojojin na ƙasa da masu saukar kundin bala a cikin dawa Nasara na baya-bayan nan ya auku ne a yankin gabashin kasar wato sansani ko kuma a ce mazaunin Boko Haram inda suka ji jiki a wani yunkurin da suka yi lokacin da suka nemi kaiwa sansanin soja hari kwatankwacin irin wanda suka kai a baya. sanarwar da ta fito daga hedkwatar tsaro wacce kakakin rundunar mai riko brigadier general bernard onyeko ya bayyana cewa sojoji sun sake karya lagon mayakan boko haram a yankin marti da ke gabashin kasar a makon da ya gabata sa'ilin da suka yi yunkurin kai wa sansanin soja hari sanarwa ta bayyana cewa dakarun sojan najeriya na operation tura ta kai bango tare da haɗin gwiwar mayakan sama na operation lafiya dole sun sami nasarar tarwatsa motoci guda bakwai kowace ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a cikinsu mallakan boko haram da kuma iswap sa'ad da suka yi wancan yankuri na kaiwa sansanin soja hari a yankin marte da ke karamar hukumar mulki ta marte a jihar borno wato ko lokaci muna faɗa ma jama'a sai a ga kamar wato muna zama ko muna goyon bayan abin da ke faruwa mun san yadda abubuwan nan suke sojan najeriya ko oda rank ne ko ofisa ne ya koyi aikin nan tukuru kuma duk wani dabaru na yaƙi yana nan a kai. shi wato abin da kawai yake so ƙwarin gwiwa da addu'o'i daga mutane da ba da abubuwan da ya kamata a baya don ya kara musu himma su yi wa'annan ayyukan shi ne kaɗai amma jaruntaka ai yana nan ga sojojin Najeriya ba nan kasa kaɗai a Najeriya ba kasashen waje tun da yake don mun irin gudunmawar da suka dinga yi da can har a yanzu ma. Sanshi Abdulfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. ta masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na baba yakubu makeri. wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.